أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد Yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahangan addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah mu na yau zai kasance dangane da marhaloli da kuma martabobi na hasada kamar yadda muka gani cikin darussa wanda suka gabata dangane da al'amarin hasada irin haɗarinsa da irin miyagun tasirori da kuma natijoji wanda zai iya badawa a cikin duniyan mutum da ma lahiransa akan mustawan ɗaiɗaikun mutane ko kuma akan mustawan jama'a saboda haka za mu ga cewa ban da wannan shi kan kanshi hasada sifa ta hasada tana ɗauke da marhaloli tana ɗauke da martabobi wata mutum zai taka wani mataki in bai yi anniya ba sai zamanto wannan ya ingiza shi zuwa mataki na gaba sai zamanto wannan ya aza shi a mafi haɗarin haɗurra wanda zai zamanto ya warga zama mutum duniyansa da lahiransa wala azubila malaman akhlaq sun yi bayani dangane da waɗannan martabobin waɗannan marhalolin inda suka nuna akwai marhala guda biyu wanda su ne mutum zai taka ya zamanto hasada ta girku a cikin zuciyanshi, ya zamanto ta kawwanu a cikin ruhinsa na harko suna cewa wujudul hasad fi amaƙin nafs بحيث يسيطر عليه الإنسان فلا يظهر fi كلماته wa af'alihi wa sulukiyati wata ya kasance kenan hasada yana cikin zuciyar mutum hasada yana cikin ruhin mutum amma mutum yana da saitara a kan shi yana da iko a kan shi bai iya ingiza shi zamanto ya yi sa'ayin aiwatar da wasu ayyuka domin kawar da ni'imar da yake hasada ga ma'abucin nema ɗin saboda kenan ba za ka ji yana magana ba wanda ba su da kyawu dangane da wanda yake hasada hakanan ba za ka ji ya yi wasu ayyuka ba domin yin yi wurin kawar da wannan ni'ima ɗin amma akwai hasada ɗin yana nan ɗauke da ita yana ɗauke da wannan sifa ta hasada yana gurin gushewar ni'imar da yake hasada ga shi ma ma'abucin ni'ima ɗin yana na a cikin zuciyar shi amma ba wani taharruki wanda ya yi akan mustawan aiki sawa'an magana ne ko aiki ne wannan kenan shine martaba na harko daga cikin martabobi da kuma marhaloli na hasada saboda haka lokacin da mutum ya hau kan wannan marhala ɗin kusan shi ne za a kira martaba ko kuma marhala na harko daga cikin martabobi na hasada idan mutum ya hau wannan marhala ɗin idan bai yi ƙoƙarin ganin cewa ya magance wannan sifa ɗin ba idan bai yi ƙoƙarin ganin cewa ya magance wannan cuta ɗin ba to za ta ingiza shi ya zamanto ya hau marhala na biyu wanda shine malaman akhlaq suke cewa wujudul hasad fi amaƙin nafs بحيث يخرج an سيطرة insan samuwan hasada a cikin zuciyar mutum a cikin ruhin mutum ta yadda zai kasance ya girku sosai a cikin zuciyar shi har ya kai marhalan da bai da saitara akan wannan sifa har kai marhalan da bai da iko akan wannan sifa ɗin ba iya ya taka mata birki lokacin da ta so ta yi wasu ayyuka sawa'an ya kasance waɗannan ayyuka ɗin magana ne ko kuma aiki ne sai zumunto gaba ɗaya wannan sifa ɗin ta hita ƙarƙashin sai tsaron shi mutum sai zamanto wa yazhar a aqwalihi wa af'alihi من موقع السعي للانتقام من wa izalatin ni'ma lati عليه kenan wannan zai bayyana a cikin manganun shi zai bayyana a cikin ayyukansa ta hanyar sa'ayi wanda za yi domin ganin cewa ya kawar da ni'imar da yake yi ni'imar da yake hasadanta ga shi ma'abucin hasada ga shi ma'abucin ni'ima ɗin wanda yake hasadan shi wannan kenan marhaloli guda biyu kenan wanda muka gani a nan wurin marhala ta farko shine ya kasance mutum yana da hasada a cikin zuciyan shi amma bai kai mustawan aiki ba an magana ne ko aiki marhala na biyu wanda yake shine zai kasance hasada din ya yi kamari a cikin zuciyar mutum har ya kasance ya hita ƙarƙashin saitara din shi wanda yake hasada din ta yadda zai iya aiwatar da ayyuka zai aiwatar da manganu domin ganin cewa ya kawar da wannan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wanda yake hasada shi yasa za mu iya ganin wa yustafad min ba'd riwayat anna jami'an nas aw ghalibiyati aw ghalibiyatihim ishuna al-hasad muna istifada cikin sashen riwayoyi na musulunci za mu ga cewa mafi yawan mutane kuma da yawan mutane suna rayuwa tare da wannan sifa ɗin ta hasada hakanan kuma walakin malam ya sahar ala aqwalihim af'alihim sai dai lokacin da bai bayyana ba a cikin aqwalikinsu a cikin maganganunsu wa af'alihim hakanan a cikin ayyukansu fa innahu la yatarattaba ala zalika ithmun aw ma'siyah amma duk lokacin da ya kasance babu wani aiki wanda ya bijiro ta hanyar wannan sifa ɗin wannan ba za a rubuta musu ba zunubi ko kuma laifi akan wannan sifa ɗin da suke ɗauke da ita kenan marhala ta farko an mun lura kenan ita ce take ɗauke da ita ce ba ta ɗauke da zunubi marhala ta farko wadda muka ce ita ce samuwar hasada a cikin zuciyar mutum amma yana da saitara a kanta ta yanda bai iya magana domin ya kawar da ni'ima ɗin hakanan bai iya yin aiki domin ya kawar da ni'ima ɗin saboda haka wannan babu wani zunubi tare da shi babu wani laihi tare da shi Allah ta'ala ba zai kama shi da wannan ma daman bai yi imalin wannan abin da yake ɗauke da shi ba amma marhala na biyu wanda yake shine samuwan hasada a cikin zuciyar mutum ta yadda zai ginu ya tabbata har ya zamanto ya hita ƙarƙashin tsaron shi wanda yake hasada yadda zai kasance kenan zai iya yin magana domin ya kawar da ni'ima ɗin da yake hasada zai iya yin aiki domin ya kawar da ni'imar da yake hasada wannan yana da zunubi saboda mi saboda hasada ɗin ya ingiza shi zuwa ga aiki wanda shine kuma zai rattabu a kansa zunubi da kuma laifi ta hanyar shi ne za a rubuta masa laifi ta hanyar shi ne za a rubuta masa zunubi shi yasa ya zo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo a cikin mahajjatul baida mujalladi na biyar shahi na 325 manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa thalathun la yanju min hunna ahad akwai sifofi guda uku wanda ba wani wanda zai tsira daga gare su watan kenan idan sun kasance yana da wahalan gaske zamanto ka samu wani wanda bai dauke da wannan sifofin guda uku ya ce na harko daga cikin waɗannan sifofi ɗin shine azan zato mummunan zato ya zamanto kana kallon mutane da mawuƙin mummunan zato duk wanda ka gani ka baka masa zaton alkhairi wannan yana da wahala ka samu wanda bai ɗauke da wannan sifa ɗin na biyu watayara canhi ya zamanto mutum yana canhanta wani abu cewa in dai kaga kaza to kaza ne zai faru in dai ka ji kukan dabba kaza to in tahiya za ka yi ka wasa tahiya babu nasara ko rana kaza kada ka yi tahiya misali ko rana kaza kaka ci abinci kaza ko lokaci kaza kakai yi wani aiki wanda mafiya muna iya gane cikin rayuwar mutane na mujtama na yau da kullum suna da ɗauke da irin wannan akidu na canhe-canhe da sauransu yana da wahala ya zamanto ka samu wani wanda baya da wannan a cikin mutane na uku wanda yake shine muke magana a kansa wal hasad hasada yana da wahalan gaske ka samu mutum da bai dauke da hasada amma mai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa saboda shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam likita ne wanda yake yana bibiyan mutane da likitancinsa yana bayyana ma mutane cututtuka hakanan kuma yana bayyana musu magunguna wanda za su yi amfani da su domin kawar da wannan cututtuka ɗin shi yasa yake cewa wasa uhaddithukum bil makhraji min zalik da sannu zan ba ku labari dangane da mahuta daga waɗannan sifofin guda uku wanda na bayyana muku wata na harko dangane da mummunan zato yake cewa iza zonanta falatu haƙƙiƙ in har ya kasance kana mummunan zato ga wani to kaka haƙaƙa kaka ce za ka bincika ka gani abin nan da kake yin zato shin haka ne ko ba haka ba ne kaka yi na biyu dangane da canhi yake cewa wa iza ta tayyarta famdi idan ka yi canhi to wannan canhin kada ya sa ya zamanto ka kasa yin aiki kawai ka zarce ci gaba da aikinka watan kama a ce a can cewa in an rana kaza misali ba a tahiya tahiya in ka ji kukan dabba kaza ba sa'a kawai ka ci gaba da ka shine maganin shi na uku wa iza hasatta fala tabghi in kai hasada to kar kai zalunci ka ake nan tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa wayannan sifofin yana da wahala ya kasance ka samu wani wanda bai ɗauke da su to lalle ne kuma sai ya nuna maka menene mahuta saboda tabbas za ka yi wannan tamba ɗin ka ce to in haka ne la mahalatan za a samu mutum da wannan sifofi ɗin kenan menene mahuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai baka ansa kamin kai tambaya kenan in dai ya kasance kana mummunan zato kana mummunan zato ga mutane to kar kai bincike saboda binciken da za ka yi zai ta yi abkar da kai a cikin wani zunubi na daban saboda kenan ka kyale ka bar ba Allah ta'ala abinda baka san sirrin shi ba ka bar ma Allah ta'ala kai aiki da zahiri wurin mu'amalanka da mutane sai abin da ya bayyana maka ga hili lokacin za ka ɗauki matakin da ya kamata ka ɗauka a shari'ance ko kuma a hankalci hakanan in kai canhi kawai ka ci gaba da aikinka kada wannan canhin ya zamanto ya maka tasiri ta yadda za ka hannu yin haka zai sababa maka matsaloli da daman gaske kenan ka yi tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala ko ka yi sadaka ka ci gaba da al'amuranka kamar yadda ya zo cikin sashen riwayoyi dangane da abin da ya shahi tahiya a wasu raneku. kana iya mutum yana iya yi sadaka ya yi tawakkali ga Allah subhanahu wata'ala inda ya lama halatan sai ya yi tahiya din sai zaman ya tahiya Allah ta'ala zai kare shi daga abin da yake tsammani amma maganin shi shine kare zamanto mutum ya ba da kansa ya zuwa ga irin wannan abubuwa kana ganin wasu mutane suna rayuwa cikin halin azaba saboda rayuwarsu gaba ɗaya ya kasance canhi duk abin da suka gani sai sun ce ai kaza ne to abin da suka gani sai sun aza shi kan wani wani al'amari wannan zai zai to rayuwarsu gaba ɗaya tana kakkame a cikin dukkanin janibobi saboda haka suna rayuwa cikin kunci to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada mahuta dangane da wannan shine kawai mutum kada ya kula da wannan al'amarin ya ci gaba da al'amarinsa na uku shine hasada wanda muke magana a kansa kenan kana da hasada kana ɗauke da shi a cikin zuciyanka me ya kamata ka yi shine kada ka yi zamanto ka yi imalin shi kada ka aza shi akan marhala na biyu kada ya zamanto ka je ka yi maganganu domin ka kawar da ni'ima wanda Allah ta'ala ya mutumin kada ka je ka yi ayyuka domin ganin cewa ka kawar da wannan ni'ima haka ɗin zai afkar da kai a cikin zunubi amma wannan kuma ba shi yake nuhi ba wanda yake ɗauke da wannan marhala ta farko ba yana ɗauke ba ne da sifa wadda take mummuna ko da yake ba za a rubuta masa zunubi a kansa ba amma na ɗauke da sifa wadda take tana da muni musamman in ya san cewa wasu malamai sun yi bayani malaman akhlaq wanda yake nuna kenan in mutum ya kasance yana ɗauke da hasada na marhala na harko na martaba na harko to yana ɗauke da mummunan sifa na'am ba za a rubuta masa zunubi ba amma sun kassama shi kashi biyu inda suka ɗauka cewa mutum ya sai na ɗauke da wannan sifa ɗin sannan kuma bai jin ya damu hakanan kuma bai ɓata ransa dangane da wannan sifa ɗin da yake ɗauke da ita sannan baya yin sa'ayi domin ganin cewa ya hidda wannan sifa ɗin tare da shi wannan sun ce yana iya samun zunubi akan haka ɓangare na biyu kuma shine kashi na biyu cikin wannan marhala ta harko shine ya kasance bai da wannan hala din kwata-kwata watan tana yawa ga cewa shi bai san ma yana ɗauke da ita ba banantana ta ingiza shi ya je ya zamanto ya yi maganinta wannan kata'an baya da wani laifi saboda bai san ma yana dauke da cuta ba amma wanda ya san yana ɗauke da ita ko da bai yi imalinta ba a cikin manganun shi ko cikin ayyukan shi ba wurin ƙoƙarin gusar da ni'imomi in dai ya kasance baya jin damuwa sannan bai da niyan kawar da wannan sifa ɗin tare da shi yana iya samun zunubi saboda haka wannan yana buƙatar ya to mutum ya san su mutum ya bincike su ya yi ƙoƙarin kuma ya bincika zuciyar shi gani yana ɗauke da irin wannan abubuwan ko baya da su yana ɗauke da su ya ƙoƙarin ya gyara ya kawar da su daga cikin zuciyar shi wannan shine zai ba shi tsarkin zuciya wannan shine zai ba shi kusanci ga Allah subhanahu wata'ala wannan shine zai gyara masa duniyansa da lahiransa wannan kinan da fatan mun amfana cikin abin da muka ji wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at